بكم إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أحدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين في قبدا صلاة وانا لتاهنا تفسير على القرآن من جرمة تفسير انبياء التعويل في معاني التنزيل تفسير شيخنا عبد الله بن فود ويتغمده الله برحمته إنما كان muna cikin suratul hadid muna shahi na 177 a cikin juz'i na biyu mujalladi na hudu inda Allah maɗaukin sarki yake cewa sabiqu na'am na'am maimaita maimaita بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أحدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء a bayan an gama magana akan abin da ya shahi rayuwar duniya daɗi ne na ruɗi sannan allah maɗaukin sarki ce sabi ku ku yi rigengentu tsari uku yi tsira musara atal sabi ke na irin tsiran masu rigengentu filmin mara ga fage tsirar da za ku yi ila magasiratin min rabbikum zuwa ga tuhin asirin ubangiji naku ai ila mujibatiha zuwa ga abin da ke wajabtar da fihin asirin Allah wajen natin ku yi gaugawa zuwa ga aljanna arduha ka addis samai fadin ta kama fadin sama wani ardi da kasa law wusila ihdahuma bil ukhra da an ɗauko ƙasa an haɗa da sama an shinhiɗa su an shaya wato an laka guda guda to faɗin aljanna ke nan. wal ardu as-sa'atu yalwa nan an ambaci ardu li'annahu aqsara min at-tul domin yahi au gajarta wato kenan wa idza kana kazalika in ya zan kamar haka ardu na an ka faɗa to ma zanuka bai dole to mi azatonka da tsawonta thousand wal muradu jinsu sama'i abinda aka murada kuma da cewa waɗin sama da ƙasa jinsi na sammai liƙaunihi arzu hassa mawatu wal arzu faɗinta sammai da ƙasa huwa ablagu ya yi mubalaga da hasi ara ta tasirihi wata sarihu ma ya dullu da kuma bayyana wa abin da ke gwadi alal adadi fusta bihi an kebance shi da hili annahu muta'akhirun nan shi jinkirta fi nuzul gajida walau ukisa lan yabqa fa'idatun da an sun kuya to da fa'ida bata wanzu ba fi zikiri a cikin ambatonsa tambayi da kasa wallahu a'lam Allah shi yasa asili lisahi uiddat an tanade ta aljanna lil ladzina amanu billahi da waɗannan da sun kai imani da Allah wa rusulihi sun kan iman da manzannin Allah zalika fadlullahi wannan shine alkhairin Allah yutihi wanda Allah na bashi shi ga man yasha wanda ya so Allah ka ba mu shi wallahu dhul fadli azim Allah ma abuci falala na babba babba wala yabudu bai nisanta minhu gare shi atafadul ya alkhairi bi zalika da wannan wa in azum ko ya girma wa in azuma qadaruhu ko da abin nan gurgurdon sa ya girma Allah ba ni santa Allah shi alkhairi da wannan Allah ka ba mu alkhairinka kun gani gashi Allah ya faɗi cewa masu son aljanna su yi maza zuwa ga wannan tuyan asiri sannan an faɗi faɗin aljanna da an haɗa sama da ƙasa ta yi faɗin haka to in an ci tsawo an faɗi tuƙaƙa na tsawo wato shi ya kai matuƙa ma ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير وتمتن يرى yana cikin yalwa da walwala sai matsala ta same shi to ya kamata ya san abin nan daga Allah na a duk abin da zo maka wanda ke tasowa maka hankali ko abin da zo ma wanda zai taba ka to ka san daga Allah ne wa ma asaba min musibatin fil ardi duk abin da ya samu dan adam na musiba bai same shi ba cikin kasa. biljadabi da fari kuna ma abin nan mutanen gona sai ga fari ya zo ya bushe duk abin da kun ka noma to ka a jingina ga wani ko ga wata matsala a a dauki abin na Allah kawo shi wal'ahati da aibi dan an samu ayuba cikin al'umma to a dauki abin nan daga Allah ne wasu da raurawa wato girgiza ƙasa da tankada da rairaya wajen arziki mutane Allah na ya ba su abu ga hannu sai ya koma wani baida ko kasuwanci ya kare mutane da su shiga matsala duk wani abin bai kamata a jingina shi ga wani ba duk a dokai ga Allah yake ma a sabi min musibatin fil adu wala fi anfusikum balle abin da ya same ku kuma cikin rayuwar ku cikin kanku kalmar da kamar rashin lahiya in mutum rashin lahiya ya min shi kai jingina ga wani ya ce ai kana iya kawo min kaza kana iya kawo min rashin lahiya kana iya kawo min aha ba mai kawo ciwon ba Allah ba wal afati da Ayuba wal mautani da mutuwa du faqadana shi yu shine na walidani uwa da uba ko kuma rashin dan uwa ko rashin da ko rashin dan uwa ko rashin aboki to duk waɗanga duk kuma shi su ga Allah kuma wannan abin bai kasance ba illa fi kitabin sai cikin littafi illa makatubatan sai yana rubuce fi lawa cikin lawal mahudi mirbutatan tabbatacce fi ilmin Allah cikin ilmin Allah tun sadda Allah ya halitta halitta ya tabbatar min qabla an nabra'aha gabanin mu halitta rai wato ɗan adam kamin Allah ya halicce ta an kaddara masa ranar mutuwarta kuma wallahi ba ta tsallakawa abinda zai same ta na ciwo ko abinda zai same ta na abin na aibi an kaddara babu wanda mutum ka iya kauce ma to in mutum ya san haka zai hutar da kai ne <clears throat> gabanin halicce ta wadda lil ardi aulil musibata aulil anfusi wal awwalu awjahu amma na farko ya yi wajibi limarawa muslim domin abin da imam muslim ya ruwaito <clears throat> inna allaha kataba maqadir al-khalaiq qabla khalqi as-samawati wal ardi 50 alf amin Allah ya rubuta abinda a kaddarorin talikai gaba ɗai gabanin a halittar sammai da ƙasa da shekara dubu hamsin wa kana arshuhu alal ma a wannan hali ubangiji abin da al'arshin sa akan ruwa wa lafzul musibati yatanawalu alkhaira ba can kun ji duk abinda an ka ambata ba a ce abinda ya samu tun alkhairi ba ba to alkhairi ya shiga amma saboda rijaya musiba shi sa ake mance lakin khassahu al-urf bi sharri amma urfi na dan adam da an ambaci ma asaba min musibatin fil ardi to bai ku tunani alkhairi sharri dai ka tunani wa yuqalu mace ga zalika kuma ana faɗa ga ni'ima kamar haka abin da duk sa mutum ni'ima bai sami sai da kaddara ubangiji inna zalika izbatu fi kitabin wannan tabbatar da cikin littafi yasirun ala Allah listigna'ihi domin Allah ya wadatu alal iddati ga tanadi wal muddati da mudda summa ashara ila hikmatin fi zalika bi qawlihi Eh. Eh. ya shiga eh? ba a sha hukuma ta kawo nan abu duk abin da ya samu dan adam Allah ya riga ya kaddara haka za a yi ko mina na yana da musabbabi amma kuma a jingina abin nan ga mai shi Allah taimake mu hmm. so <clears throat> mu zo likaila likaila ta asau likaila ta تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور to a an yi nuni zuwa ga hikima wadda yasa an ka yi haka an ka daɗe ku likai la ta asau don ku damu ta hazanu ku samu kanku cikin damuwa huzunan bakin ciki yamna'u taslim wanda ke hana mi kowa da amrillah ga umarnin Allah alama ba ta kun bisa abin da kubce muku min ni'mat duniya ni'mat duniya don ku samu damuwa akan ni'mat duniya ta kubce muku fa inna man alima anna ma asabahu min ad-durri duk wanda ya san abin da same shi na cuta kana muqaddaran ya za abin kaddarawa alaihi gare shi to lam da huznuhu bakin ciki ne bai tsananta idan har waɗanda nafsu ala zalika ya riga ya daura kansa akan haka ya yarda da cewa Allah ya haka kuma an yi muku haka domin wala tabrahu kada ku yi farin ciki farin ciki irin na girman kai farha badarin farin ciki na girman kai bal farhu shukurin farin ciki na abin nan godiya ala ni'imata akan ni'ima bima atakum ga abin da Allah ya baku bil maddi lil jumhuri a dakun ya baku wal qasdi ila abi amr ja'akum min yazo muku daga Allah wallahu la yuhibbu kull muqtalin Allah bai saka sakamakon kwarai ga dukkan mai takama mutakabbirin mai girman kai bima uce ga abin da an ka bashi fakuru mai yawan alfahari bihi da shi Allah na nasu akan mutane duk abin da Allah ya ba komina na kada ka yi abin nan takama yi girman kai yi alfahari ga al'umma Allah na iya amsa kaya ne Ta bi ahad shiqaini isu da ɗayan tsagen ga biyu lidilalati don gori ne alal akai wa athara sani ya zaɓi na biyu annahu ashaddu nukuran don ya yi tsananin kyama wa an ibn abbas an samu daga abdullahi dan abbas man asabatu musiba duk wanda musiba ta sama falai ji alhasab ne ya sanya ta hankuli wa ma asabahu khairun duk wanda alkhairi ya sama falai ji alhu sai ya shukuran godiya in mutane sun kai haka sun huta in musiba ta same ka ya ta cikin badan hankuri idan ni'ima ta same ka ya cikin badan godiya wa fi sahihi muslim ya cikin ingantaccen hadisin muslim <coughs> qala alaihi salam manzo mu kiyamincin Allah ya ce ما يصيب مسلم من وسب ولا نسب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته duk abin da ya samu wanda an musulmi min wasabin na daga wata irin wahala wala nasabin balle abin da ya same shi na abin nan wani rashin lahi abin nan wani talauci wala sakamin balle abin da ya same na rashin lahiya mai rami jiki wala huzunin balle abin da same shi na bakin ciki hatta alhamu ha alheri ya hamu wanda ya damar da shiya to illa kafara bihi sai Allah ya kankare da shiya ne sai ati miyagun ayyuka ne wato abubuwa na samun ba so amma da mun ga amfanin su ga kanmu da muna son su zo gare mu har da damuwa an ka sa maka to Allah zai karkare malai da wannan damuwar hada talauci an ka samu Allah na karkare malahi da wannan talauci balle rashin lahiya mai sassake jiki haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake amin amin amin sauci gaba الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو masu abin nan waɗanda Allah bai buƙata da suwa Allah ne musu narkon azaba Allah zina ya na waɗanda ke ruwa bima ya jibu alayhim ga abin da ya wajaba gare su badalun wannan badalin na min kulle muqtalin li'annahu ya bil mali galiban domin yana ruwa da dukiya da galibi wato an zargi wanda ke yin ruwa wa ya murunan nasa bil kuma bayan shi yayi kuma tsoro jawo hankalin mutane da yin ruwa bihi dilalatan ala izzil mali indahum wannan gwadi na bisa ga girman dukiya gonsu Wa'anda anna kuma son dukiya balaga bihim hadda haddan ya kai gare su matuƙa makula yashhuna bi malil gairi suna ruwa da dukiyar wani domin abinda an haƙin da ba naka ba dukiyar wani ta auhu aufa awfa koko ya haicika wajen gwaji alal bukuli bisa ga ruwa min al daga na farko wa qara'a hamzatu wa kisa'i bi fathil ba'i wal kha' wa man yatawalla duk wanda ya juya ya auridu ya juya anin nifaqi ga barin munafici fa inna allahu huwal gani Allah shine wanda an mawadaci an wato kenan Allah ya wadata gabari ne wa an infaqi da ciyarwarsa bi hasa da mirul fasli li nafi'in wa ibn amir wa izbatihi lil baqina hamidun Allah ya na fi zati la yadurruhu al i'rad bijirewa ba ta cutar da Allah tahdidun wannan tsoratarwa na wa ish'arun bi anna amra bil infaqi li maslahati al-munfiqi kuma sanarwa ta umurni da ciyarwa to wanda ya ciyar don maslaha ta ba don maslaha ubangiji ba ko baka yi ba Allah na yin kaya ne Allah ba mu ikon sau ci gaba لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس لكم كبير ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز laƙar arsal na rusulana haƙiƙa mu aiko manzanninmu su ne mala'iku ilal an biya zuwa ga annabawa bil bayyanati da hujjoji bil da qawaɗi da hujjoji masu yankewa daga shakka hujja ta wadda yan an faɗi ta babu sauran abin da ya rage wa anzalna ma'ahumul kitaba mun jidda littafi tare da suwa ya'ani al-kutuba littafai liyubayyana alhaq don ya bayyana gaskiya wai mai yuzu sawabal amal kuma ya rarrabe abin da daidai ga aiki wal mizana da adalci litastawi bihi alhuquq domin a daidaita da haƙuƙuka da wannan adalci wa ya hasulu al'adalu sai adalci sadu wa awwalu man unzila alayhi nuh farko wanda an gaji ji ma annabi nuhu alaihi salam annabi nuhu alayhi salam shine farkon wanda an ka aiko masako daga Allah annabi adamu alayhi salam uban halitta na kuma annabin Allah ne aul muradu kanunu shar'i wato annabi adam alayhi salam shi an ka fara an ka fara ba dokoki na shari'a constitution allazi yashmilu al-mizan wanda ya hade ma'auni wa kullu ma yughrahu bihi al-insan duk abinda ake sana adalci da shi ana ce mai mizan min umuri maashi na al'amuran rayuwa wal ma'ari da makoma wani za a lalahu don haka ya zo da shi da dalili bi kauli li yaquma nasu don mutane su tsayu fi ta'amuli a cikin aiki bil qist da adalci bil adl wa yajuzu yana halatta an yurada bil mizan al adl ana nihin abin nan mizan din nan al'adul adalci wanda mun fara bayani farko da tuqamu bihi siyasa don a tsaida shugabanci wai yurfu bihi al'ada a tun kuɗi makiya da shi wa anzalna al-hadida mun jidda bakin ƙarfi ala adam alayhi salam akan annabi adam alayhi salam au ko kuma khalaqanahu mu shi fil ma'adini ga magina fihi ba'asun shadidun cikin bakin ƙarfi akwai yaƙi mai tsanani yuqatalu bihi ana yaƙi da shi man anada wanda ya taurin ki anil adil gabanin adalci wa fihi isharatun na akwai nune ila anna al-amru shar umarnin shari'a la yastaqimu bidun sai bai tsayuwa sai da yaƙi sai da takobi wasu tsinin mashi لأن zulma don zalunci min shiyamin nufus yana daga cikin ɗabi'un rayuka wani mawaƙi yake cewa a zulmu ta ta الناس كلهم فلئذ wale izu ya zurhu wa zullu a zulmu zalunci ta hata yana ƙarƙashin janahin Hamutan, annasi mutane dukkan dukansu Fal izu girma da buwa ya bayyana shi in mutum na a zalumi, ba a iya gane zalunci ne sai ya zan babba wa zullu amma yi yuku yana ɓoye shi in mutum ba kowa na ba ba a iya gane zalunci ne ala alaihi salam manzo mai kiran aminci Allah ya ce ji ila rizki ta hata zillis ruhi an sanya arziki na ƙarƙashin inward wato abin nan mafi na saboda haka ashe kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna a zo jihadi a samu ganima wa manafi'un linnas kuma shi bakin karhe amfani na ga mutane izmamin san'atin don babu wani abin da ake aiwatarwa na wani sana'a illa wal hadidu sai ya zama bakin karhe alatwa shine alatta wale alama Allah man yansuru kuma don Allah ya sanar sani na bayyane wanda ke taimakonsa. sa bi nasar dini taimakon addinin sa bi alatal harbi da yaki min hadi da bakin karewa gairi mudifa ala li yaquma nas aw ala mahzun dalla alaihi siyaqu aw li yanfa'uhum da ya amfani da su wali alama Allah don Allah ya san wa bil hasbi isharatu ila anna sani huwa al madalubu zati kenan nabi din shine abin biɗa ga zatin don Allah ya san wa rusulahu da manzanninsa bittiba'im da bin sufi zalika bil gaibi hake alimin mustakin ne ai fi yansuruhu ai ga'iban an yana fake gabanin su Allah ya san wanda an bai taimakon su alhali bai gane ba inna Allah qawiyyun Allah gagarauna ala ihlaki man arada Allah yana iya halakar da wanda ya muradi shi halaka azizun Allah mabuwayi na galibin jayi na lahaji haji talahu Allah bai da bukata zuwa ga agaji lakin na tanfa'u man yati biha sai dai ita gudunmuwa tana amfanin wanda zo da ita amma ba tana amfanin Allah ba na'am ولقد أرسلنا النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ولقد أرسلنا نوح حقيقة ما أيكو النبي نوح عليه السلام أنا مطعين الجكادة وإبراهيم ما أيكو النبي إبراهيم عليه السلام wa ja'alna annubuwata mun sanya annabta fi zuriyati ma a cikin zuriyarsu zuriyar annabi nuhu da zuriyar annabi ibrahim wal kitaba sannan kuma mun aiko zuwa garin su littattafa ya'ani al-kutuba littafai al-arba'a hudu at-tauratu wal injil wal zabur wal furqan Allah ya aiko waɗanga cikin zuriyar annabi ibrahim alaihi salam wa ha hi zurriyat ibrahim duk waɗanga da an ka aiko an yi saƙonsu ga zurriyar annabi ibrahim alayhi salam amma duk da haka fa annabawan Allah na annabi Nuhu annabiyan Allah na annabi Ibrahim annabiyan Allah na kakan annabawa wa minhum daga cikin zuriyarsu min zuriyar daga zuriya aw al mursal ilayhi ko wanda an ka aika zuwa gare su dalla alaihi arsalna cikin su akwai muhtadin wanda ya shiryu amma wa kasirun minhum fasiquna mahi yawa don basa ka hanya na amma akwai shiryayu cikin zuriyar amma mahi yawa yawan suwa fasikai na Allah sauƙaƙi kharijun sun yi ta ani ta gabanin da'a ghayyar al-usluba ya canza hanyar magana dilalati don gwadi ala anna galaba li ahli dalala wato domin

وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رحمة ورحمة ورحمانية ابتدعوها ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما آيتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون وتوازي يا كي قرشي a ambaci waɗanga tushe na bayan a ambatun zuriyar su kuma a ce mahi yawa daga cikin zuriya na fasikai na Allah sauƙaƙa sun makafai na ala'a sannan bayan waɗanga mun a kan gurbin su kuhonsu wadda milu nuhin wa ibrahim damiri yana koma ma annabi nuhu da annabi ibrahim a.s. wa man ursila ilai da kuma da an ka ko zuwa gare mun bai bi rusulina da manzannin mu rasulan ba da rasulin manzo bayan manzo hattanta ha ila isa alaihi salam har ya tuki zuwa ga annabi isa alaihi salam wa qaffainahu mun bai musu bi isa ibn maryama da isa dan maryam to shi annabi isa alaihi salam wa atainahu al-injila mun bahi litahin injila waje Allah fi ƙulubin lazina taba mun mun sanya ga zukatan wannan sun ka bi annabi isa zamaninsa ra'afatan wato tausaya ma juna jama'ar annabi isa alaihi salam an samu su ra'afa saboda shi aiko shi da an kai an aiko shi da irin al'amari na jin kai domin shi ɗi an ka ba mu'ujiza na mutum ya mutu shi addu'a Allah ta shi shi ɗi an ka ba mu'ujiza wadda zai yi addu'a ga mutum dubu saba'in addu'a guda duk suna makahi kowa ya gani don haka sai ya zama kiran da annabi isa alaihi salam yake yi yana tare da likitanci don haka waɗanda sun gabi addini ne lokacin da sun gabar hanya kuma sai sun ɗora zakwa ko ina eh, suna yawo suna kira tare da magani su mutane annabi isa alaihi salam na su ba su yi addu'a kowa warke amma sun gazo sun ka sai kuma su ba da magani na curo wai wannan abin na suka abin da eh bakin wuta mutu ga hannunsu wa rahamatan da rahama wa rahabaniyatan da ruhubananci menene ruhubananci shiddatu khawfi la tsananin tsoron Allah a wancan lokaci gare su sun kaka su amma ba kyamate ba abuna mai kyau a wannan lokaci gare su da rablin nisa'i da kakkaɓe shawar mata dududud. tsoron abin nan ibada ta suka yi ga ubangiji amma saboda zaman su na Allah suna jin tsoron Allah sai mutum ya haye sau ma'a sai ya tuguha ya haye sai shekara biyan bai sauko ba yana sama wasu haru sawami'i da rikon saumo'i ita nake magana yanzu wal mubalagatu da kai matuƙa ibada cikin ibada war riyaba da horon jiki wal inqida wa nasu da yanke ma mutane gaba dai muna tare da kuwa shekana abdullahi ya ce wala yuhamadu fi shar'ina illa inda fasadi zamani amma waɗanga abubuwa ga shari'ar mu ta musulunci ba a su ba a gode musu ba a yansu sai inda zamani ya ɓaci babu lokacin da an ka jaza ma mutum al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce samu wani wuri shiga bakwai guda shi dai bai tare da kowa ba to sai inda zamani ya ɓaci wannan mutum ya riƙe yan dabbobi na shi daji amma duk da haka in lokacin juma'a ya dawo gida a yi juma'a da shi lokacin sallah azhar ya zo a yi da shi al'asar ya zo a yi da shi magriba zo a yi da shi shi koma daji zai ban jami'a kuje mishi eh, to don haka wanda aka ya shiga halwa ya abin nan eh, ya samu lokaci bai haɗu kowa ba to ina juma'a ina sallar jami'i ina na yaka kashi a shaka zamina don haka ma hucewa abin nan mujaddadi ya shiga wannan shi nan na sun ka faɗi kashi hana abdullahi ma abin da yake faɗa ibtada uha sun ƙaƙa ta miƙe bala musu daga wajen kansu ma katabnaha alaihim muharranta musu ba ma ha bi muharranta ta ba aw ma amarnahum biha ba umurce su ita ba illa lakin fa'alu sai da sun aikata ta ibtiga'a ridwan la don neman yarda Allah amma fa ma ra'aw haqa ri'ata sun lalata kuma ba tsare ta ba da ya kamata su tsare raka taraka kasirun minhum mafi yawa daga cikin su sun barta ita halwa wa kabaru bi dini isa sun kayarce ma addini addina nabi isa alaihi salam wa dahalu fi dini malikin sun shiga cikin addinin sarkin su la'annahum ba'du an isa don su ba an dauke isa ibtaraqu qusurabu su yahuduwa izna tayi wa sab'ina firqa kashi 72 salasu yarqa ala alhaq eh, wato kashi uku su akan gaskiya amma 69 domin ɓannata na abin nan abin nan bata tuna wal baquna ala dolari saura duk akan bata suke muna tare da kuwa fa harabahum muluku kuma sarakuna sun ka yaƙe su wa qatalu sun karkashe su wa nasara Allahul mu'min Allah ya taimaki mu'minai sun ba da zalika sannan bayan haka gayyaru sun ka canza wa ajadu ta Hammalu, abin gara sun ka ɗauka suna kasa yi ne raja'u ila mulkin suna koma zuwa ga sarakunan su wa baqi ala dini isa abu amma waɗanda an masu imanin gaskiya su sun rage akan addinin annabi isa to waɗannan mutanen su ne fa bi nabiyina sun kai imani da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya bayyana to wannan shine wasu malamai ke cewa bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanke duk wani abu da ake cewa abin nan masu addini annabi Isa domin annabi Isa ya ce in annabi ya bayyana kowa bi shi to waɗancan bayan sun yi guluwi cikin wancan aiki eh, sun ka dawo sun kyabaci sarakuna sun yi faɗa da su masu addinan da kusan abisu sun ka yi faɗa da su Allah ba su nasara amma da baya kuma sun ka lalace kuma sun ka bi su saura yan kaɗan da sun kace mu ba su suna na akan addinin annabi isa alaihi salam sai da annabi muhammad ya bayyana sun ka saki wannan addini sun ka shiga cikin addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam eh, kenan daga wannan kenan duk wanda ya bi ya ce tare da annabi isa yake abin nan yake bai bi annabi muhammadu ba to shi ba ma magana addinin annabi isa kai ba shi kayi na abin da ake magana kenan masu kaya ke cewa a'a in mutum na nan riƙe da abin da annabi isa ya zo da shi bai canza ba to shi na ake magana wato abin nan mai addinin annabi isa wanda ana iya aurensa in mace ta ana iya cinyan kanai mai nasaranci to amma wanda yake ya riga ya saki ya bi abin nan sabon alƙawali to sabon alƙawali addinin annabi isa na ka kana majusu na kawai me ya bambanci ne da bauta da bauta mu gunki me ya bambanci ne da bauta mu dutse ba su da bambanci wa fil ayati a cikin ayan nan isharatu akwai nuni ila annal ifrat muna tare da kuwa Waɗancan wasu wato Allah ya ce waja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'afatan wa rahmatan wa rahabaniyatan tad'uha ko ba haka ba romananci sun suka kaka shi ma ka tamna ha alaihi wannan shi wannan aya ta nuna ila annal ifradu lalle faifayewa wa ta'ammuku da tsanantawa fil ibadati ga ibada fauka ma sannahu Allah wa rasuluhu saman abinda Allah sunanta da manzonsa mazamumun zargage kuma wallahi ko mutum ya ce yana iyawa sai ya fara bayyawa sauƙin ta ɗai ka tsaya inda Allah aje ka ka tsaya inda manzon Allah aje ka amma in ka kama yan ɗauke ɗauke, to kullum gane haka yawan gane haka barka ya sai ka kama wani a ai in yayi goma ko 20 duk suna cikin abin da an ka shar'anta ya dai faifaye yace yana iya raka'a hamsin dare guda eh, to madalla to ƙarya yake wallahi bai iyawa ko yana azumi kullum bai iyawa ƙarya shi kai to ƙarya yake bai iyawa duk inda ka ga mutum ya yi gulu ga addini wallahi akwai akwai akwai akwai zambaci akwai rudi eh a wanda duk ya san Qur'ani kullum bai san shi ba mai ɗari ai ba da tasbaha ta ba zuwa tsuna eh to ya wuce manzon Allah magabacin a to duk abin da kaje a daidai yana kace ko azumi kullum ko kuma haka ce ba na azumi kullum a'a ai ko da ba da mutum ba bai akai asibiti ba in kaga mutum ya ci azumi kullun ƙarya ya kai wallahi akwai da ka shiga ta ba sani ba don ni na zauna da wani ba wani fada ba na zauna da wani mallami mutum mun kai muna jaraba alƙallai kasan da ana azumi a tun da alhamis ko aka kawo abinci aka rarraba aka ba wasu ka ci azumi suka shi an ka ba shi a shi azumi suka kowa wanda ka ci ya ci wanda bai ci abin ba an ka jaya abincin an haka an ka aje muna wani abin nan can abin nan na gwamnati don jaɗi nan wancan inda inda inda wanga ya zama inda mataimakin gwamna ya zama wanga ke ali ginin da ya zama ba abin gwamnati na ba mun hita a ce a wutar laɗi an yi alwallah shi mu sakataren mu ko da ya dawo sai in zuwa ya jawo ya ɗebo abinci yana ci da zaki yana ci da zaki yana maza maza ya ce ah, ya ce mallan ai sai to gane na abin ganaku kuma shi ya ce abin shiga wallahi sai ya rike baki ko da ya fito ne wa daga malami ya ce mallan nufi eh ya ce Allah ya sauwaka to mu sai karatu وقرر بخاري عنه صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر للي الدين سوكي أقري لن شاد الدين أحد إلا قلبه babu wani mutum guda da tsaurara addini wallahi sai ya rinjaye bai iyawa fa inna bani isra'ila shaddadu lalle bani isra'ila sun tsananta ala kansu wa shaddada Allahu alaihim Allah tsananta musu fatilka waɗancan ba ƙaya fi tawami'i sauransu na a cikin samowoyi wala sai sun jido ba su yawa eh, ƙwarai ku tsananta su ka gane karatun da? Eh, na'am dole na ƙarya suka yi wallahi wato babu abin da a sauƙi ga mutum illa da abin da Allah ce ko azumin farilla misali ko sallar farilla misali ba akwai lokacin da zai zama mutum bai yi ba bai da lahi ko babu so don me ka tsananta da kanka ashe kai ma ka san abin eh, walaikum fa atayna allazina amanu minhu ajrahum mun ba waɗanda sun ga imani daga cikin su ladar su kina wafo lokacin sun ka cika bi ma na zaru gabin sun kai alwashi min na sun kai alwashi wa min zalika al-iman bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin imani da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama وكثير منهم فاسقون أما ما هي وعدة كثير منهم فاسقين خارجون آحال الأتباع سيه تا دقها المبيع نعم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم سفلين من رحمته ويجعل لكم Ya ayyu halazi na amalu ya kona sun kai imani bin rusulun matakar da da manzannin sun haga ba ka, ita ƙulla ha kuwa ƙwarci ubangiji yi a cikin umarni na wani wahi da hannunsa. Wa aminu bin rasulun ku yi imani da manzonsa Muhammadu sallallahu in kun yi haka yutukum sai Allah ya ba ku kifilaini yanki biyu nasibai na rabo biyu na rahmatin na rahamati mina na imani kun bi muhammadi don imanin ku da annabi muhammadu ba da imani bayan imani bi man qabla hugon da aka bani ne qala alaihi salam salasatun annabi ya ce uku tauna ana ba su ajrahum jangasu maratayn su rajulun namiji amana bi nabiyyi wanda ya imani da annabi ne wa amana bi muhammadin kuma ya imani da annabi muhammadu wannan yana da kiflaini. ya yi imani da annabin sa annabi isa alaihi salam sannan ya yi imani da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa abdun mamlukun adda haqqan lahi wa haqqa mawalihi da bawa wanda ake mallaka wanda ya ba da haƙƙin Allah sannan ya ba bada haƙƙin gabanni nai. Allah zai ba shi kifalaini wato yanki biyu na lada wa rajulun da namiji lahu ama wanda addaba waya fa addabaha ya koya mata ilmi ya ladatar da ita summa a ataqaha sannan yantar da ita fa tazawwaja hay aurita shi ma za a bashi kiblaini Allah ka bamu to kaga waɗanga abubuwa duka waɗanda suna gabace mu su sun ka samu wannan garaɓasa to amma yanzu mu ina muka samun irin ta akwai wanda adda bara wanda adda bara yana biya ta ga abin da shahi dukiya da ya ga an samu abin kwarai sai ce mai to taho ya to sai ce ga naka kuma ka kai sana'a zan taimaka ma ɗaya yake da wancan hmm. eh? ban ji ba suna da waya a nan da na aka haka ne wa an lakum nura Allah zai sanya muku haske tamshuna bihi wanda kuke tiya da shi ala sirati akan sirati ba mu yi magana sirati baya ba awwal huda ko ko shirya in kizukum bihi min zulumatil jahil wanda Allah ke tsamar da ku da shi daga duhun wani jahilci wa ya gafir lakum Allah ki gafarta muku ma salawa abin da ya wuce wallahu ghafurun Allah mai gafara na rahim mai jinka Allah gafarta mun Allah ka ji kanmu to ci gaba li alla ya'lama ahlul kitab alla yaqdiruna ala shay'in min qawli wa anna al-qawla bi يشاء والله ذو الفضل العظيم لئلا يعلم لا دنن زائدة ce ai bi zalika. Allah ya san da ku da wannan li ya'lama ahlul kitabi dan mutanen littafin su san allazina lam yu'minu wanda ba su imani ba bi Muhammadin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama an mukhaffafa ai an anna sha'ana la yaqdiruna ala shay'in min fadlillah ba su da iko akan wani abu na alkhairin ubangiji falalarsa kilahu ma fi zamin sabana abinda a cikin riyarsu annahu ba Allah sune masoyan Allah wa ahadul lawani kuma sune ma abuta yarda ubangiji don su san wa annal fadala lalle alkhairi bi yadillahi ga hannun Allah yake yutihi man yasha Allah na ba shiga wanda ya so don haka Allah ya ba muminai minhum daga cikin su ajrahum jingasu maratayn so biyu wallahu zu fadlan Allah ma abuci alkhairi na al'azim mai girma waja'alu la ghayru maziratin alama anan li Allah ya ataqidu ahlal kitabi annan nabiyyi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minun la yaqdiruna wai cewa manzon Allah da muminai ba su da iko ala shay'in min fadlillah bisa ga wani abu na fadlan ubangiji wala yalalu lahu ba samu nai fa yakunu sai ya zama annal fadala ita lalle fadala an yi adafin sa ala li Allah ya alama la ya hafa amma ba ya boyuwa bu'da hulisani wallahu a'lam Allah shi yasa asirin littafi ne tamma tafsilu suratul hadid sai mujadala

sannan ku gane ne akwai wani mata ce ga lokal zaman dan kusa da gidan sanwa da za a yi bayan sallar shi mutum mai zamu nasara hmm. a sanar sanar insha Allah a garin gondo ranar juma'a insha Allah bayan sallar isiyar Allah shi mai babu nasara a sannan akwai mutum na kwamitin matasa esco na kwamitin matasa shaguna alai musa inda shagon suke na kayi wanda nufi insha Allah gobe misali kafin hudu da rabi na ranar insha Allah ina ofis ne su insha Allah misalin hudu da rabi ala ke mu mu nasara yanzu insha Allah wanda eh, wanda zai yi addu'a yanzu insha Allah ne Malam Abdullahi Imam حميد المجيد يا ربي يا ربي يا ربي يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا كل شيء واحد لا ya Allah muna roƙonka masu lafiya daga cikin musulmi Allah ya ƙara mana lafiya ka ba mu iko mota ma da lafiya nan kamar da kake su ba da muke su ba ya Allah muna roƙonka ba su da lafiya daga cikin musulmai na gida da asibitoci Allah ka ba su lafiya matan musulmai masu cikakka muna roƙon Allah ka sa ka haifa lafiya limi a cikin dakunan ya Allah muna roƙon ka yayin ka ba mu Allah ka shirya sa mu nuhuci ta addini اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الخزن إذا شئت سهلا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا أسألك من خير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين